بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو ثلاثين قوة صفر هجراء النبي صلى الله عليه وسلم تدبود الذي هدود ثلاثين دترى wadda ta daidai da ranar 19 ga watan 11 shekara ta 2017 ta miladiya yau za mu tashi darasi na 54 a cikin karatunmu da muke a cikin sahihul bukhari na al'imam abu abdullah muhammad ibn ismail al-bukhari rahmatullahi alai za mu tashi babi na 70 babul buzaki wal mukhafi wa nahwihi fi na'am na'am imam Buhari ya ce babul buzafi wal mukhati wa nahwihi fi thawb babi da yake bayani akan yawu da majina da makamancinsa wato daga abin da yake fitowa daga baki fi thawbi a cikin tufa wato menene hukuncin menene hukuncinsa domin dan ana maganar hukuncin abubuwa da suke alfadalat abubuwa da suke fitowa daga jikin mutum akwai waɗanda daga cikinsu waɗanda suke na jasa akwai waɗanda suke masu tsarki to a nan shi ne yake ambaton abubuwan da suke mai hukuncin yawo da majina eh, da makamancinsa shi ne na kamar kaki da eh, na kamar kaki kenan wanda ake kakoshi daga makogaro ya fito daga girji da kuma wanda yake fitowa ta hanci da ake facewa da kuma wanda yake haduwa da yawu da majinar shine wajen mutum ya yi kaki da majinar da ta gangaro daga hanci ya tofar na'am urwa shine ibn zubair dan zubair ibn al-awwam ɗaya daga cikin fuqaha us ɗaya daga cikin manyan malaman madina al-fuqaha us mun shayin tarjamarsa an rike wani abin mamakin da muka faɗa a kansa ko? Eh, menene an yanke kafarsa yana sallah eh, lokacin da aka ce za a sa masa banji anesthesia da zai gusar da hankalinsa don a yanke masa kafar kafar ta kamu da irin ciwon gangarin dinnan ya ce a sa masa abu da zai mantar da shi Allah bai yadda ba shi ne sai ya ce ku bari idan na tashi sallah sai ku zo aka ɗauki zarto yana sallah aka yanke kafa bai ji ba wannan ba tatsuniya ba ce ba tatsuniya ba ce an ruwaito da isnadi ingantacce eh, saboda haka abin da ake faɗa na halin musulmi wajen yadda zuciyarsu take rataye da Allah gaskiya ne eh, ba tatsuniya ba ce hakikatan haka zuciyarsu take tare da Allah jalla wa'ala kuma haduwar ratayar zuciyarsu da Allah ɗin yana mantar da su duniya da jin ma wani abu kuma waɗannan wannan ba sahabi ne renan sahabi ne don renan Aisha ne ɗan ɗakin Aisha ne a ɗakin Aisha ya tashi ɗan yadda ne ɗan Asma'u binta Abi bai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba to yaya kuma da ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam an anil miswar daga miswar miswar ibnu mahrama az-zuhri daga cikin dangin yan uwan annabu sallallahu alaihi wasallam ta wajen mahaifiyarsa shi sahabi ne yaro yaro ne ba babba ba baya cikin manyan sahabai irin su ibn zubair ne eh, amma lokacin da annabu sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen rasu ina cikin wanda sun gab da suke da balaga kamar su ibn abbas wa marwan da marwan ibn al-hakam shi ko marwan tabi'i ne bai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya ruwaito daga gare shi ce harajan Nabiyu sallallahu alaihi wasallam zaman al-hudaybiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito a zamanin hudaybiya zamanin hudaybiya shine a shekara ta shida bayan hijira wa zakara al-hadith fa zakara al-hadith sai ambaci hadisin a ciki shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma tanakhama nakhamatan bai yi kaki ya tofar ba na'am illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum annab sallallahu alaihi wasallam bai yi kaki ba da wani kaki illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum face ta fada a hannun mutum daga cikin su daga cikin sahabbai kenan sai ya shafa biha wajhahu ya shafa fuskarsa wajildahu da fatarsa da kakin annab sallallahu alaihi wasallam da yawunsa da majinar sai su shafa jikinsu da shi sallallahu alaihi wasallam to a shahid anan kun ga kenan ba najasa bane tunda abinda za a shafa a jiki kuma da ikirarin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya kafa hujja da sunna taqririya an yi a gabansa sallallahu alaihi wasallam bai yi inkari ba to wannan yana daga cikin hususiya na annabi sallallahu alaihi wasallam ba a haka da sauran mutane salihai domin shi annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda Allah ya tsarkake shi zahiran wa batinan kuma ya gaya mana amma saura ku kauna ake ba wanda Allah ya gaya mana sa sai dai muna kauna to tunda ku haka ne sahabbai wanda sun san falalar wanda ya fi su amma ba su haka da shi ba ba su ma abubakar haka ba bayan kuma sun ce fiyayyen al'umma bayan annabinta shine abubakar sannan umar sannan uthman sannan ali to ba su haka da ɗaya daga cikinsu ba wala tabi'ai ba su haka da ɗaya daga cikin sahabbai ba to wannan ya nuna kan cewa musulmi magabata na farko sun fahimci cewa wannan hususiya ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam kuma dalilin hususiyar shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine tsarkin sa ya tabbata da nassi eh, ba da kauna ba ba da fata ba ba fata ake masa ba a tabbas ne sallallahu alaihi wasallam dan haka sai shine ake tabarruki da shi wannan ya nuna tabarruki daga gare shi kuma ya nuna wato girmamawar annabi sallallahu alaihi wasallam da suke da girmama shi yadda hatta fadlarsa ba sa bari ta sauka kasa. ba sa barin fadlarsa ta sauka kasa baya yin tofi ko kaki a bar shi ya sauka kasa. saboda tsananin girmamawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine suhail da ya ga wannan ya koma ya gaya mutanen makka cewa gara ku karɓi sulhu tare da muhammad ya ce wallahi ban taba ganin na shiga wajen kisra eh, da kaisar ban taba ganin mabiya sarki mabiya shugaba suna girmama shugabansu kamar suna girmama shugabansu ba kamar yadda sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suke girmama shi shi ne ya gaya musu wannan abin da ya gani da idansa saboda haka kun wannan ya tara abubuwa guda na farko a wato neman albarka da annabi sallallahu alaihi wasallam na biyu girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ɗaukaka sha'aninsa na'am na'am shi ne alfiryabi na'am Thank you. na'am hadisin nan na isnadi na farko daga Anas yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tofar da yawo fi thawbihi yayi tofi fi thawbihi a cikin tufarsa awwalahu ibnu abi maryam sa'id ibn al-hakam ibnu abi maryam ya kawo hadisin da tsawon sa qala akhbarani yahya ibn ayyub shine al-ghafiqi al-masri haddathani humayd qala sami'tu anasan anin nabiy sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tofi sai ya tofa shi a hannun rigarsa sannan ya naɗe shi ya naɗe shi a cikin sallah ne a masallaci wanda ya nuna yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake tsare girman masallaci da baya son dauɗa ta same shi ya gwammace ya sa a cikin tufarsa bisa ya tofar kuma har ya ce idan ɗayanku ya yi kaki a cikin masallaci to kada ya tofar a gabansa a jihar kibla ko a damarsa bal ya tofar da shi a ƙarƙashin kafarsa ta hagu wato ya tofar da shi sannan ya sa kafarsa ya rufe kar ma ya tofar da shi don wani ya gani saboda idan wani ya gani ƙyanƙyami zai ɗebe shi kuma yana sallah saboda haka wannan za ta ɓata masa hushu'i a cikin sallah saboda zai shagaltu da wannan damuwar da yake ji da kyankyamin ya hana shi hushu'i a cikin sallah da nau'i ne na ƙazanta. to don haka aka wannan kunga ga dalilin da buhari ya kawo shi don ya nuna kan cewar abinda aka tofar na yawo babu caji ne abinda aka tofar na yawo yawo wato ba na jasa ba ne. domin da na jasa ne annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai yi sallah da shi ba amma ya tofa shi a jikinsa ya naɗe shi a jikin rigarsa ya ci gaba da sallah da najasa ne ba zai yi sallah da shi ba to watakila za a iya cewa to ai wannan hususiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ce kai ka hada yawunka da yawun annabi sallallahu alaihi wasallam eh sai ka san waɗansu haka za su ce alhali ko shi asali aikin annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da yayi ai koyi da shi har sai dalili ya nuna hususiyar shi saboda haka asali wannan ya nuna wannan hukuncin ga dukkan yawo ne sawa'un na annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba na annabi ba sallallahu alaihi wasallam to me dalilin cewa na wannan sama za a bashi wannan hukuncin shine daya hadisin shi yasa bukhari ce karanta hadisin da tsawon sa cewar idan dayan ku yayi tofi kada ya tofi a gaban kibla ta wato a fuskar kibla ko a daman sa bal ya tofa a gefen hagun sa a karkashin kafarsa to kaga yace dayan ku to kaga idan har aka cewa mutum ya tofar da yawo kuma ya tsaya a kansa kaga kenan yayi sallah inda najasa ne yayi sallah akan najasa to amma saboda cewar an umarce shi da yayi nuna kan cewa ba najasa bane kuma wannan ijma'i ne illa abinda aka ruwaito daga wadansu daga cikin magabata kamar yadda ibnu hazm ya faɗa cewa salmanul farisi da ibrahimun naha'i su sun tafi akan cewa yawu najasa ne idan ya fito daga cikin baki in yana cikin baki ba najasa bane kaga dabara ta malamai <laughs> ko ta fuqaha don sun ce in suka ce najasa ne mutlakan sai a ce to nan ba za a haɗe yawo ba sauraka sai suka fita daga wannan kwanar suka ce in ya fito daga bakin kuma wannan sawa'un kowane irin yawu ne hatta na bacci ba a hukunci da najasarsa duk da warinsa sai dai kawai kyankyami amma ba najasa ba ne don haka don mutum ya kwanta yawu ya kwala ya ɗiga ya zuba a jikin rigarsa da yake bacci da ita ya tashi yi sallah da wannan rigar babu laifi na a ƙarin bayanin waɗannan asani ɗin wannan hadisin da riwayoyinsa za su zo a babin albuzaq bil a haqqul busa haqqul buzaq masjid kankarewar wato kaki da hannu a cikin masallaci idan mutum ya ga an yi tofi an yi tofi sai a kankare shi ya yasa kaga damu anan ake sa kutu a masallatai eh, saboda kada mutum ya tofar da yawu to amma shi kutun da ake sawa ba ba addini ba sunna bace da cewa dole sai kutu <laughs> saboda haka yanzu kamar da yanda ake sanya mu yanzu mu ba a yi musu wannan gatan amma masallatan waɗansu ƙasashe za ga suna da wannan gatan duk masallaci za ga an bulayi irin wannan ɗar tishu ɗinnan da ake ja ɗan naira ɗari biyu ɗinnan da ake sayarwa haka za ga an ja ta a layi kowa in wani abu ne ya kama mutum sai ya ja ya sanya na daudar ya sa aljihunsa in ya fita ya jefar ba wai ka tofa yawon sannan kuma ka tofar a gabanka ba eh, an yi ba a yi ba kenan eh. sauraka ya kamata mu yi masallatan mu gata murin kai musu irin wannan dan saboda wato tsaftace masallaci kun ne yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ya gommace ya sanya yawo a tufarsa da ya tofar da shi a cikin masallaci duk dan ya tsare tsaftar masallaci to haka ya kamata na'am na'am babun wannan babi ne la yajuzu alwudu bil nabidhi wal muskir babin cewar bai halatta a yi alwala da tsimi ba walal muskir ko wani abu da yake sanya maye giya kenan ayyub ya ce maka yauwa wa abul aliya alhassan shine albasri ya ƙi yin haka ya ce makruhi ne ya yin alwala ya ƙi a yi alwala da wato annabi tsimi wa abul aliya da abul aliya ar-riyahi abul aliyatir riyahi abul aliyatur abul aliyatir riyahi shine rufai ibn mahran ar-riyahi shine wanda yake ba da labarin cewar yaje yaga ya ga wajen wani mutumin a yaje ya wajen wani mai bautar wani malamin Yahudawa sai ya ɗauko masa ya shigar da shi can cikin ƙuriya a cikin ɗakin gidan bautarsu ya ɗauko masa wani akwati a cikin akwatin shi ma an sa waɗansu ƙyallaye na siliki ja a kowanne da hoton da zanen mutane ya ce masa zanen annabawa ne tun daga annabi adam har annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa ya ce to kaga haza sahibukun wannan shi ne naku shi ne naku ya nuna masa hoton annabi sallallahu alaihi wasallam abul ali ya ce sai na ganshi sai ka ce hasan ibn ali da yake shi abul aliya ya ga hasan bai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba duk da yake lokacin a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam shi saurayi ne amma bai riske shi ba ya musulunta a zamanin sayyidina abubakar sannan ya je ya zauna a madina ya karanta alkur'ani wajen su ubai ibn ka'ab alaramman sahabbai da zaid ibn thabit da abdullahi dan abbas ha kuma ya yi sauka har uku wajen sayyidina umar yayi sauka uku wajen sayyidina umar an ce daga wajensa abu amur ibn al'ala ɗaya daga cikin ƙura'u saba'a daga cikin makarantar basra daga wajensa ya karanta alƙur'ani ya abin nan mahaddacin alƙur'ani ne ya ce lokaci kuma wato bawa ne bawan wata mata ne bawa ma na mace ya ce muna bayi waɗansu daga cikinmu suna zuwa su je su yi aiki don su biya kuɗin haraji da aka sa musu akan eh, da wato iyayen gidansu suka sabo su waɗansu kuma suna zuwa su yini suna hidima ga iyayen gidansu kuma mun matsa ma kanmu kullum sai mun yi saukar alkur'ani saboda haka abin ya mana tsanani ga aikin bauta da muke sannan ga tilawa kuma sai mun yi sauka a kullum Ya ce sai wasu daga cikinmu suka tambayi sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ce mana a'a ku rinka sauka duk juma'a ɗaya. ya ce to sai muka samu sayayawa kaji duk juma'a shi ne lokacin suka samu sayayawa a duk juma'a su sauka eh wato duk kwana bakwai shi ne a yi ma'anar duk juma'a eh ai shi eh, ne hausar duk juma'a wato duk juma'a duk kwana bakwai kenan su sauka duk kwana bakwai da aka suka kasance abul'aliya yana daga cikin manyan malaman basra idan ya zo wajen abdullahi ɗan abbas sai ya zaunar da shi a kan karaga domin abdullahi bin abbas a basra shine gwamnan sayyidina ali shine yake mulki a basra to idan Abul'Aliya ya zo sai ya zaunar da shi a kan karaga kamar sarki ne ka zauna da shi a kan karaga to haka yake masa sai kuma ƙuraishi suna zaune a ƙasa manya-manyan ƙuraishawa suna zaune a ƙasa sai aka yi ma ibn abbas magana ya ce ilimi kenan yazidu sharifa sharafan wa yarfa'ul abida alal asirra ya ƙara ma ya ƙara ma mai martaba ya ƙara masa martaba bawa kuma ya zaunar da shi akan karaga to wannan wanda suka san kimar ilimin kenan ibnu abbas haka sai haka yake ma to abul aliya kenan abul aliya ar-riyahi yana za ku za ku rinka yawan ganin sa cikin tafan tafsiri saboda ya shahara da ilimin tafsiri ya shahara da ilimin tafsir ya dauki tafsiri wajen Abdullahi ibn Abbas lokacin da ibn Abbas yake zauna a Basra kun sai ibn Abbas yana zauna a Basra lokacin yana gwarzansa daga baya bayan mutuwar sayyidina Ali radiyallahu anhu da kuma bayan sulhun da aka yi tsakanin Muawiya da hasan sayyidina al-Hassan sai ya sauka daga shugabancin Basra ya koma ya zauna a Taif tsakanin Taif da Makka anan ya ƙara rayuwarsa har ya koma ga Allah jalla wa ala na'am عطاء ابن أبي رباح yace يتي yin taimama shi yafi soyuwa a gare ni bisa yi alwala da tsimi wallaban da kuma wato madara annabi abinda ake ce man tsimi wato dabino ne ko inibi busasshen inibi irin a busasshen inibi dinnan sai a zuba shi a cikin ruwa sai a kyale shi har sai ya tira yayi kumfa sai a sha to in ya tiraye kumfa ɗin nan bai zamanto giya ba amma in har yi kumfa ya jirkita yana bugarwa yana bugarwa duk da yake ba giya ba ne a suna amma a hakika ya ɗauki hukunci giya to idan mutum ya rasa ruwa zai iya alwala da wannan ko kuma zai iya alwala da madara in ya rasa ruwa sai madara zai iya alwala da ruwa ko kuma kamar yadda aka ce waɗansu daga cikin waɗansu masu son su kawo sabo na ilimi a cikin al'umma suna ganin kan cewa su ne suka fi kowa sani su faɗa abin da yake sabo da ba a faɗansa kamar yadda aka ce waɗansu malamai suna cewa wai waɗansu kai masu wa'azin turmi suna cewa za a iya alwara da coca-cola irin wannan ne duk irin wannan ne kaga duk wani abu da mutum zai zo ya kawo yanzu tun da an yi masu irin wannan maganar to bukhari yayi bada bayani ga abinda malamai suka ce a kai, malamai dai waɗanda suke tarbiyyar sahabbai ga abinda suka ce a ya ce taimama shi ya fi soyuwa a gare ni bisa mutum ya alwala da tsimi ko ya alwala da madara tunda Allah ta'ala cewa fi walamta tajidu ma an fatayammamu in ba ku samu ruwa ba ku yi taimama ko ba haka ba to ka yi ma Allah istidraki ne ka ce in ba ku samu ruwa ba to ai ga wani ruwan ruwa ruwan to Allah ba haka ya ce ba na'am na'am shine al-madini na'am ibnu uyayna na'am na'am daga aisha daga annabi sallallahu alaihi wasallama kala yace dukkan wani abin sha da yake sanya maye fa huwa haram to haramun ne dukkan wani abin sha da sanya maye to haramun ne kuma wata ka'idar ta ce ma askara kaliluhu fa kathiruhu haram ma askara kathiruhu fa kaliluhu haram abinda mai yawansa yake sanya maye to dan kadan dinsa ma haramun ne abinda yake sai in ka sha da yawa sannan zai sanya maka maye to ya riga ya zama zamanto mai maye don haka ko kaɗan ne ka sha ba wanda zai sa mayen ba wannan ɗan kaɗan ɗin shi ma bai halatta ba wannan saboda mutanen kufa a da a mutanen kufa sun tafi a kan cewar inda bai zama giya ba za a iya shan tsumi ko da za a iya shan wanda ba zai sa maye ba ba wai cewa suka yi za a iya sha a maye ba cewa suka yi idan tsumi bai zama giya ba ya zama to sai an sha an yi tatille sannan mutum zai sannan zai so mutum elan masu maye to idan mutum ya sha ɗan kaɗan wanda ba zai sa maye ba ya halatta su ra'ayinsu malaman kufa kenan su imam abu hanifa eh, Allah ya yafe musu saboda irin waɗannan hadisan shi abu hanifa waɗansu da yawa daga cikin hadisai ba su riske shi ba saboda haka sai ya amfani da kiyasi ya amfani da istihadinsa to shi sa ɗin daga cikin mazhabarsa ma waɗansu daga cikin malamai suka suka saba da irin wannan to shi imam abu hanifa ya tafi akan cewar idan mutum bai samu ruwa ba amma yana da tsumi to zai iya alwala da shi zai iya alwala da shi a wata riwayar kuma ya ce a ya bashi ya taimama kamar yadda sauran malamai suka faɗa wata riwayar kuma suka ce ya haɗa biyu ya alwalar a ya alwalar da tsini sannan ya taimama ga abin ne bai bayyana gare shi sosai ba shi sa yasa aka ruwaito kauli wajen uku daga wajensa amma sauran malamai baki ɗaya su Malik da Shafi'i da Ahmad da kuma abin da aka ruwaito daga sahabbai kamar waɗannan da kuma wanda suka tabi'ai daga wanda suka suka reno a hannun sahabbai duk shine wannan cewa idan mutum ya rasa ruwa ba zai je ya amfani da wani abu wanda yake ba ruwa ba ko tsumi ko wani abin sha ballantana ma wanda yake sanya maye ya ce zai yi taimama da shi to a shahid a nan shi ne annab sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan abin sha da yake sanya maye haramun ne to abinda ku yake da haramun za a iya tsarki da shi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ta'ala ya ce ya sifanta shi da cewa wayu harrimu alaihimul khaba'i yana haramta musu abubuwa waɗanda suke na dauda. to in dai aka ce abu haramun ne ya nuna wannan abun menene Dauda. to in ka Dauda ne za a yi tsarki da shi gashi Allah ta'ala yana cewa yunziru alaikum minas sama'i ma'an li yutahhirakum bihi ya saukan muku da ruwa daga sama dan ya tsarkake ku to abin da yake shi a kan kansa dauda ne ya za a yi tsarkake waninsa bai tsarkaku ba ya za a yi tsarkake waninsa to wannan shi ne fiƙihun Buhari. sai ya kafa hujja da wannan hadisin na Aisha don ya nuna musu cewar tun da haramun ne ya nuna dauda ne da dauda ne ba zai yi tsarki ba eh, wanda yake ne maqsudi na'am babu babu ghaslil mar'ati abaha addama an wajihi babin mace ta wanke jini ga mahaifinta daga fuskarsa ta wanke fuskar mahaifinta ta wanke jini daga fuskar mahaifinta eh, wato ya halatta kuma wanda ya nuna menene matsayin jini a jikin mutum za a kyale shi ne koko za a wanke shi na'am abu al'aliya ya ce imsahu ala rijili ah, ku yi shafa a kan kafata fa innaha da domin ba ta da lafiya wannan ishara ne ga abin da aka ruwaito yana cikin musannaf da Da ala abil aliya mun mun shiga wajen abul aliya wa huwa waj'un yana cikin rashin lafiya fa wadda'uhu sai suka yi masa alwala falamma baqiyat ihdari jilaihi da ya zamanto sauran kafa ɗaya daga cikin kafafunsa ne kawai qalam sahu ala hadhihi yace ku shafa akan wannan fa innaha marida domin ba ta da lafiya wa kana biha humra alhali a lokacin nan wato ta yi ja irin wato yana da rashin lafiya da ya sa kafar ta yi jazir sai ya ce a shafa a kai to kaga wannan ba shi ne ya shafa ba wannan ya nuna kan cewar wato wajen alwala mutum zai iya neman taimakon wani ya masa alwala musamman in ba shi da lafiya ko in yana da uzuri kuma wannan ya nuna kan cewar wajen kafa idan tana da larura ba sai an wanke ta ba za a iya yin shafa in za a iya yin shafa a kanta a wanke sauran gabobin wannan ba zai sa a batta a koma taimama ba ko ba haka ba eh, idan mutum yana da ciwo a kafa ko a wata gaba daga cikin gabobin alwala wanda wannan ciwon ba zai hana ya yi alwala a sauran gabobin ba to sai ya yi alwala da sauran gabobin inda ciwon yake kuma sai ya shafa shi ba zai yi alwala ba ba zai bar alwala ba ya koma taimama tunda wannan ka'idar da ake cewa almaisur la sukutu bil ma'sur abinda za a iya yi ba zai sarai ba za a yasar da shi ba saboda abinda ba za a iya yi ba eh ko da bandeji ne ko da an rufe kafar da bandeji ko plaster sai ka shafa ba za ka ce shi kenan ma bardin na bari ba sai alwala sai dai idan ya zamanto kan cewar gabobin alwalar ne ga baki ɗaya ba za ka iya shafa su ba ba za ka iya wanke ba za ka iya musu alwalar ba to sai ka koma taimama sai ka koma taimama na eh sai ka koma a a taimama in ga baki ɗaya ba za ka iya wanke su ba ba za ka shafa su ba sai ka yi taimama gaba ɗaya sauran kuma wanke su za ka yi sauran ha'a da danshin ruwa da danshin ruwa ba da ba da ƙasa ba a'a ai ba a haɗawa tsakanin wanki da ƙasa ita ƙafar da za a shafa za a shafa ta da danshin ruwa ne kamar yadda ake shafa kai eh, kamar yadda ake yanzu idan ake an aka ce da aka ce ai shafa kai mutum ya wanke ƙafarsa in ya zo shafa kai zai taba ƙasa ne ya shafa kai ba da ruwan ba ne to haka nan ma wannan da ruwan za ka taba sai ka shafa ƙafa na'am na'am muhammad haka yake an ce ibnu sallam ne albaikandi na'am na'am yi cewa shi abu hazim salamata bin dinar ya ji sahal ibn sa'ad bin sa'idi mutane sun tambaye shi babu wani abu tsakanina da shi babu wani tsakanina da shi yace da wani abu ne aka sanya magani a amikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ciwonsa wato ciwon da aka ji masa lokacin yakin Uhud ne inda wato goshinsa fuskarsa aka yi masa rotse ya zamanto yana jini to da me aka yi masa magani wani magani aka sa Ya ce babu wanda ya saura da ya fi sanin wannan da ni sahal ibn sa'ad abin da sa ya faɗa haka saboda shine karshen sahabbai sahabban shine sahabi na ƙarshe na annabi sallallahu alaihi wasallam da ya mutu a madina shi yasa da aka yi masa wannan tambayar kuma wanda ya masa tambayar abu abu hazim malamin madina ne salamata bin dinar saboda haka a madina ne aka yi masa tambaya ce ba wanda ya saura wanda ya fi ni sanin wannan tunda shi ne kaɗai sahabi sauran duk sahabbai sun kare. sahal ibn sa'ad ne sa'idi ya mutu shekara ta 90 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam a madina na'am ya ce ba wani wanda ya saura da ya fi ni sanin wannan ma'ana ya ce aliyu ya kasance yana zuwa da wato ya take ne garkuwarsa wadda ruwa ke cikinta attur an san garkuwa aiko wadda ake kare wanda mutum yake <coughs> wanda mutum yake kare kansa wajen yaki eh shi wai ba turanci nake ba barwa <laughs> na'am mu yawanci ana maganar garkuwa zamu dauki irin garkuwar fata wadda take kamar tabarma din nan haka amma kun san garkuwa ba haka take ba garkuwa ta karfe kamar kwano take ko za a ganta irin wajen sojojin rumawa din nan suna amfa a cikin filafilan sojojin roma za ku ringa ganinta to haka take ita ce garkuwar da ake nufi ita ce ana ce mata juhfa ana ce mata tursa afwan ba juhfa ba kai hajfa hajfa na'am ita kuma fatima yar annab sallallahu alaihi wasallam tana wanke fuskar tana wanke masa tana wanke jini daga fuskarsa sai aka ɗauki tabarma aka ƙona sai aka cusa a cikin mikin nasa a cikin ciwon nasa ba a faɗi wanda ya yi ba a wannan riwayar amma wanda ya yi sai da tuna faɗi mace eh, ita ce da ta ga tana wankewa jinin ya ki tsayawa tana wankewa jinin ya ki tsayawa bai yi klotin ba to sai ta ga wata tabarma sai ta kama ta sanya wuta ta ƙona sannan ta kashe wutar sannan ta ɗauki ƙonannar tabarmar da gawayin eh, eh toka eh tokar sai ta ɗauki tokar sai ta sa a cikin ciwon sai jinin ya tsaya na'am to kun ga wannan ya nuna a ya nuna halaccin neman magani domin ga sha'annab sallallahu alaihi wasallam shi ne aka yi ma maganin da kansa kuma ya yi ikirarin wannan kuma nuna ya nuna kan cewar neman magani baya kora tawakkali domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa tawakkali amma duk da haka ya sa ya bari aka sa masa magani a ciwon sa kuma wannan hadisin ya nuna kan cewar wato ciwo miki za a iya sa masa magani ta hanyar dukkan hanya da aka san kan cewar zai tsayar da jini din ba shari'a bace da za a ce to ya halatta ko bai halatta ba ta wannan in dai zai yi in dai zai yi asali shine ya halatta tunda wannan abu ne wanda ita Fatima radiyallahu anha ta yi tana ganin shine zai tsayar da jinin sannan kuma wannan hadisin ya nuna cewar ya halatta a yi ga a ɗauki garkuwa wajen yaƙi shi kuma kuma baya hana tawakkali domin mutum ya kara kansa yana daga cikin tanadi da shiri da riko da asbab kai riko da asbab duk abin da ka san zai baka nasara ka ɗauke shi amma zuciyarka tana tare da Allah cewa Allah shine mai kariya Allah shine mai bada nasara sannan kuma wannan ya nuna mace za ta iya shafa jikin mahaifinta kamar yadda ita fatima ta yi mace ce kuma matar aure amma ta zo tana wanke a fuskar mahaifinta cewa wannan mubasharar ba a haramta ba mace za ta iya mubasharar jikin mahaifinta ko duwan wanda yake muharramunta kamar ɗanta kamar ɗan'uwanta uwanta kamar baffanta da sauransu sannan a kuma wannan ya nuna mace za ta iya aikin wato aikin jinya mai jinya domin ga shi wannan abin da fatima radiyallahu an hata yi aikin nasin ta yi nas ta yi hmm? nas ta yi shi ne nan ibn hajar yake cewa mudawa ti ha bihin mace za ta iya wato yin aikin jinya ga cutar wato ‘yan uwanta da sauran abubuwa waɗanda suke na falalar wannan hadisi da za su zo a kitabul Magaji insha na'am babu siwak haka yake bi kasar sin alal afsa abinda ake nufi al'ala shi asuwakin ana ce masa siwak shi itacen haka dalika yin asuwakin ana ce masa siwak amma a nan wanne ake nufi yin asuwakin eh, yin asuwakin babin yin asuwaki eh, ba wai babin shi kansa asuwakin ba inda a kitabun libas ne ko kuma a kitabu tsib sai a ce aswakin ake nufi amma anan ana nufin aikin yin aswakin na abdullahi ibn abbas ya ce ya ce na kwana wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fastanna sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya goge bakinsa da aswaki shine al-istinan shine goge baki da wato goge haƙora asalin ma'anarsa kenan ya stannu ai li'anna siwaka ya murru alal asnan wa li'annahu ya sunnuha ai yuhaddiduha domin shi aswaki ai yana yana goge haƙora ne kuma yana fike su kamar fike haƙora yake kaga wanda ya nuna kan cewar kenan ɗaya daga cikin abin da yake ba da lafiyar hakori aswaki hmm. kuma yanzu abin da likitocin haƙori suke ta gaya mutane kenan in kana so haƙorinka ya yi lafiya to ka rinka wanke bakinka koyaushe ka rinka goge bakinka to annabi sallallahu alaihi wasallam tun yi mana wannan tarbiyyar wannan yana ishara ne ga hadisin ibnu abbas wanda ya gabata a kitabul ilm a cikin wannan mun karanta shi ko randa ibnu abbas ya kwana a gidan a ɗakin gwaggonsa maimuna ya kiyaye duk yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi in ya tashi da daddare da na fara tashi bayan ya mutsi abin da ya fara yi ya mutsi ke bacci daga idansa sannan ya ɗauki aswaki shi ibn abbas ma shi ya kawo masa aswakin ya goge bakinsa sannan ya yi alwala na'am na'am wannan ne muhammad ibn al-fadl as-sadusi ina jin ne marar farko da muke yaduwa da shi na'am na'am na'am daga abi burda ibn abi musa al-ash'ari daga babansa shine abu musa al-ash'ari sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yace na zo mu annabi sallallahu alaihi wasallam sai na same shi yana goge yana goge bakinsa da aswaki da hannunsa ya ƙulu yana cewa yana cewa o irin wato yanda yake goge kan harshensa wato ya sa shi yana goge kan harshensa sai ya zama to kamar zai kakaro amai kenan wasiwaku fifihi aswakin yana cikin bakinsa ka annahu tahawwa kamar zai kakaro amai to wannan shine kun ga wannan ya nuna yin aswaki wannan ya nuna kan cewa ana yin aswaki tsolan kamar yadda ake yin sa arzan arzan shine daga hagu zuwa dama tsolan kuma daga gaba zuwa cikin bakin to wannan lokacin da ya zo shi abu musa ya gan shi yana aswakin tsolan ne ko daga gaba zuwa baya don wannan tura aswakin da yake cikin makogaransa cikin ƙarshen yana goge harshensa shine yake sanya yake wannan kamar ƙaƙarin a amma kuma wanda ya nuna kan cewar wannan tsabtar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana ya koya mana ya nuna kan cewa goge baki ba wai hakuri kawai ake gogewa ba har harshe shi kansa yana buƙatar a goge shi hmm. kuma yanzu ɗin masu sha'anin harkar likitoci abinda suke koya wa mutane kenan wajen goge baki kan cewa kamar yadda za goge goge hakoran haka ka goge kuma harshen to wannan kuma ah, ah, ya nuna cewar shi asuwaki babunsa babun tsafta ne kuma babunsa babun wato kyautata baki ne don kawar da warin baki annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa kin wari a jikinsa shi ya sa sanin wannan ne da aka ga yana dadewa a ɗakin um, a ɗakin zainab aka gano cewa uh, zuma ake bashi saboda haka da sai aisha ta shirya ga yadda za a yi maganinsa sai ce daga ya zo ya kusa da ɗaya daga cikinsu ta ce ah ya rasulallah wannan menene haka warin magafir ne warin wata bishiya ce mai wari ya ce a'a me kace haka yi bakin wannan yake wari sun san annabi sallallahu alaihi wasallam baya san a ce yana baya san wari sai ya ce ai Zainab ce ta bani zuma suka ce to to ai kudan zuman ne ya ci daga wannan bishiyar Shi ne warin ya bi cikin zumar har ya zo sai ce to ba zan sake shan zumar ba to dama abin da suke so kenan wannan dadewar da yake a wajenta in ya je saboda zumar shikenan ya ce ya daina sha <laughs> eh to haka haka ɗabi'arsa take saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana haɗuwa da mala'iku a koyaushe mala'ika zai zo masa kuma mala'iku suna cutuwa daga abin da yake cutar da bani adam kamar yadda warin baki ke cutar da bani adam haka zalika mala'iku hadisi ya zo cewa idan mutum ya tashi yana sallah mala'ika zai so ya sa bakinsa ne a bakinsa in kana karatun alkur'ani duk lafazin da ka fitar da shi na alkur'ani baya barin sai tafi a iska wannan tofin shi yasa ake tofi fa albarka ce a cikin wannan lafazin da kake da alkur'ani sai mala'ika ya sa a bakinsa ya rinka shiga cikin jikinsa to idan bakin yana wari tunda wazifarsa ce haka za ka tilasta masa yana yin wani tura kana ɗoyin baki amma haka zai zoye kana cutarsa yoga su kuma Allah ya manta da kan cewa kiraman katibi eh, wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya sabanta su da cewa kiramun katibin kuma yace musu kiramun barara managarta masu daraja kuma kana cutarsu kana so kuma su rinka ce maka amin in kai addu'a to shi yasa wannan ɗaya ma'ana ma'ana ta biyu ta yin aswaki wato kawar da warin baki bayan tsabtar haƙori kuma akwai kawar da warin baki shi yasa ake son a wato shi yasa aka shar'anta yinsa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake dawama a kansa ƙarshen abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yi na aiki a bayan duniya shine aswaki don da hantsi da da muhammad ibn abubakar ya shigo ya gan shi da asuwaki na tankar dabino ɗan itacen da nura da ma nura yake kawo mana shi ne <laughs> ya gan shi da shi sai ya ce masa sai ya kira ya sa ganinsa a kai aisha sai ta fahimci cewar yana son ne yawa ga shi tankar dabino a kato da shi sai ta karba daga hannunsa sai ta tattauna wato ta tsige wajen da abdurrahman yake aswakin da shi A afuwan ka sai ta tattauna sai ta tattauna shi da yake sabo ne ta tattauna shi yayi laushi sai ta bashi sallallahu alaihi wasallam sai yayi aswaki da shi yace mafi kyawun aswakin da zai yi sannan ya miƙa mata sannan kuma ta je na cewa Allahumma fir rafiqil a'la shine karshen abin da shi yasa take cewa ƙarshen abin da ya shiga bakinsa ya wuna ne ba ya shiga jikinsa to hunga ga ya nuna muhimmancin yin aswaki cewar shi ne aiki na ƙarshe da annabi sallallahu alaihi wasallam yi kafin ya bar duniya na'am kuma a afwan da wannan hadisin ya nuna kan cewar mazan Allah cewa shi aswaki ba a babin gusar da dauɗa ba ne. tsabta daban gusar da dauɗa daban ba babin wato a taharatul ba ne. domin shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bai lokacin da abu musal ash'ari ya zo bai bar wajen ba ko kuma ya daina yin aswakin sai ya ci gaba da aswakin yana wajensa wanda nuna kan cewar mutum zai iya yin aswaki a gaban mutane babu komai domin ba babin a tsarki ba ne babin tsabta ne shi yasa ba buhari zai kawo mana babin babu istiyakil imami bi hadrati ra'iyatihi babin shugaba ya yi asuwaki a gaban wato talakawansa babu laifin an yi wannan na'am na'am na'am daga mansu na'am daga hudaifata hudaifata bin yaman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya tashi da daddare ya shusu fahu bisiwa yana wato goge bakinsa da aswaki yana goge bakinsa da aswaki wannan na yi wani ta'aliki ne a nan sayan yanzu idan sai an haskaka oho sunan usman ne ibn abi sheba da fensin na rubuta lokacin ina saurayi saboda haka yanzu kuma <laughs> abin ya <laughs> eh, wannan wato in ya tashi tahajjud sallallahu alaihi wasallam idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi yin tahajjud yana yana yin aswaki to wannan hadisin abinda ake nufi da yashusu dinnan shine dalkul asnani bisiwaki awil asabi'i ardan shine mutun ya cuccuda wato haƙoransa. da aswaki ko da ‘yan yatsunsa araban wato a kwiɓi daga kwiɓi zuwa kwiɓi daga kwiɓi zuwa kwiɓi in amfani da wato idan amfani da ‘yan yatsu ne kamar yadda waɗansu malamai suka nuna mana shi ne mutum ya ɗauki wannan ɗan yatsan asabba wato al'ibham babban ɗan yatsunsa da kuma asabba ba wanda yake nuni da shi wajen tasbihi sai ya sanya shi a can ƙuryar haƙorinsa na sama a can ƙuryar haƙorinsa na sama wannan babban ɗan yatsan yana ciki sabbaba yana waje sai ya taho da shi tun daga can daga dama ya taho da shi zuwa hagu ya sake yi yana taho da shi zuwa hagu da haka kaga yana goge haƙoran da 'yan yatsun nasa guda biyu sannan ya sanya shi ta sama wannan sabbaban yana ciki wannan ibham yana waje ya yi ta wato a ta haƙoran ƙasa sannan ya amfani da sabbaba ya rinka ya goge harshen nasa idan ba shi da aswaki ko brush kenan saura ka gani kenan baka da uzuri na kada kai wannan daudar a kada kai wannan tsaftar baka da uzuri na kada kai wannan tsaftar domin in baka da aswakin na itace to kana da hannunka zaka iya yi aswakin shine yafi a musamman aswakin arak al-arak ko kuma shi wannan na dabinan saboda annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya rinka yi shi na arak din nan wato yana da akwai antibiotic a cikinsa an san shi irin wanda na tsa'if ɗin nan wanda ake kawowa daga saudiya na iraq akwai shi ma a maiduguri akan kawo shi daga maiduguri ba irin namu ba na ta zargade hmm. shi wannan yana da antibiotic a jikinsa sau da idan kana da irin farfashewar bakin nan mouth ulcers ɗin nan inda kana yi inda kana yi sai ga kawai sun warke ba ta baka an kara ba saboda akwai antibiotic a cikinsa to idan mutum baka da shi baka da na dabinan to kowanne ne ko na darbejiya kowane iri in kuma kana da brush ma ya wadatar saboda abu ne wanda yake ba wai idan kai brush da makilin a ciki ka goge bakin naka ba wai ba kai sunna ba ba za a ce ba kai sunna ba sai in ka ɗauki itace waɗansu na ganin haka kamar ba kai sunna aswaki ba sai ka ɗauki itace a'a ita sunna aswaki tsabtace baki ce da kawar da warin baki saboda haka idan ka yi shi da brush da makilin ka samu wannan suna abinda ake nema niyya eh oh to wato kasuwanci na ma makilin ko ka samu muna yara mu toothpaste duk toothpaste makilin ne a wajen mu eh na'am babu daf'i siwaki ilal akbar babun bayar da aswaki ga wanda yake babba وقال عفان عفان ابن مسلم الصفار ya ce sahar ɗan juwairiya kun ga juwairiya sunan namiji ne kamar juwairiya ta bina asma daga nafe daga abdullahi ɗan umar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya gan ina yin aswaki da aswaki sai waɗansu mutane biyu suka zo min ɗayansu ya fi ɗayan girma afon wannan urani ne urani urani na ganni ina aswaki wato a cikin bacci ne mafarki ne na'am sai na ba ma ƙaramin daga cikinsu sai na ba shi aswakin sai aka ce min kabbir ka ba wato ka fara da babba sai na ba ma babban daga cikinsu abu abdullahi buhari ya ce nu'ayin ya takaita riwayar hadisin daga ibn mubarak daga usama daga nafi daga ibn umar wannan mafarki ne annab sallallahu alaihi wasallam ya yi ya gan shi yana yin aswaki da daddare sai aka ce masa sai ya ba ma yaro daga cikin mutane biyu da suka zo masa sai aka ce kaddimil akbar aka ce kabbir ay kaddimil akbar aka umarce shi da ya kaddamar da wanda yake shine ya gabatar ya fara da wanda yake shine babba shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan jibrilu ya umarce ni da in wato ya umarce ni da in fara da babba wannan ya nuna cewar wajen yin asuwaki, in aka zo raba in ka zo raba aswaki to ka fara da wanda yake shine babba haka zalika wajen abinci da abin sha da tafiya da zance ka fara da babba in abinci ne zaka bayar in ruwa ne sai ka bayar wata ran Abdullahi dan Abbas yana gefen daman Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a ciki akwai su sayyidina Abubakar aka kawo madara sai annabi sallallahu alaihi wasallam tunda ibn abbas yana damansa sai ce zaka bani izini na bama na fara da manya bama abubakar sai ce a ya rasulullah rabona daga gare ka bazan kaddamar da wani ba sai ya dankofa masa a hannu <laughs> haƙƙin sa ne shi yasa ne kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masa takrir ya kyale shi a haka domin ka'ida ce malamai suka dauka la ithara ta'a ba a fifita wani wajen da'a abu wanda yake na neman yardar Allah ba ka fifita wani kamar an zo za a shiga tsawon farko ka zo wani ma yana zai a ta bismillah bismillah kai ka tsaya wai kai tawalu a anan ba a yi sai kai sauri ka wuce saboda wajen da'a ba a fifita wani akan wani kowa kokari yake nafsi nafsi yake so yi to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kare to haka za to aswaki yana da wannan idan zaka raba aswaki ka ƙaddamar da wanda yake babba Allahumma illa kamar wannan wanda yake wanda yake dama sai a bashi haka sai dai idan ya zamanto ba a zaune ba ne idan a zaune ne to wanda yake na dama shi za a kaddamar kamar yadda zai zo to kuma wannan ya nuna kan cewar amfani da asuwakin wani ba makaruhi ba ne tun da shi ne sallallahu alaihi wasallam yake asuwakin sannan sai ya ba ma wani ya halatta ka amfani da asuwakin wani sai dai eh sai dai mai ɗoyin ba ka ce sai dai in mai ƙyanƙyami ne in mai ƙyanƙyami ne ko an ba shi sai ya ki sai dai al-mustahab to ai gashi maganin ƙyanƙyamin naka Ya ce illa annal mustahab sai dai abin da yake mustahabbi an yafsilahu thumma yasta'milahu ya wanke sannan ya amfani da shi ah, ah, shi ya sa akwai hadisin Aisha a cikin sunan Abi Dawud mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana bani aswaki don wanke masa ka gane zai ba ta aswaki don ta wanke masa fa abda'u bihi fa astaku sai in fara na goge bakin yadda shi saboda bakin sa ne riyawun sa ne <laughs> yanzu ko kai ne aka ka samu aswakin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka wanke <laughs> eh, eh. sai ta fara thumma aghsiluhu thumma adfa'uhu ilay sannan na wanke sai in bashi eh ni tunda na na yawunta ne sai ta wanke sannan sai ta bashi wa hadha dalun ala adimi adabiha wa kabir fitnatiha wannan ya nuna irin girman ladabin Aisha da kaifin hankalinta yar yarinya ce fa budurwa a lokacin ne lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu shekara ta 18 jibi irin tunaninta irin hankalinta li'annaha lam tafsilhu ibtida'an hatta la yafutu hal istishfa' bi bata wanke shi ba daga farko dan saboda kada neman waraka da yawun annabi sallallahu alaihi wasallam ya kubce mata thumma ta ta'adduban wa imtithalan sannan sai ta wanke saboda ladabi da kuma bin umarni to wannan na'am sauran abubuwa da suke da alaka da aswaki zai zo a cikin kitabus sala insha Allah na'am sai mu tsaya nan insha Allah subhanakallah na to akwai hadisi daya na'am wanne a to babi daya ne sai mu shiga kitabul ghusl to ayi san yanda zaku yi na'am babu fadli man bata ala alwudu babun falalar wanda ya kwana da alwala na'am shine ibn al-mubarak al-thawri na'am daga mansur ibn al-mu'tamir daga sa'ad daga sa'ad ibn ubaida da al-bara ibn azib yace yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan ka zo wajen idan ka zo baccinka shimfidar kwanciyarka to kai alwala ilin alwalarka ta sallah ba alwalar wanke jiki ba sannan ka kwanta a kwiɓinka na dama sannan ka ce ya Allah aslamtu wajihi ilaika na miƙa na sallama fuskata ya zuwa gare ka wato na jawu zati na ya jawu ya zuwa gare ka na bi umarninka na mayar da lamarina ya zuwa gare ka na dogara da baya na gare ka ina mai kwaɗayi ina mai tsoro ya zuwa gare ka ba mafaka ba wajen zuwa daga gare ka sai gare daga wurin ka sai gare ka ya Allah na yi imani da littafinka da ka saukar da kuma annabinka da ka aiko fa in mutta ko mitta idan ka mutu min lailatika a cikin wannan daren naka to kana kan addini mai ci ne fitra wato zaka mutu a cikin musulunci da imani kuma ka sanya su sune karshen abin da zaka yi magana da su yace sai na maimaita ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da na isa ya Allah na yi imani da littafinka da ka saukar sai na ce wa rasulika da kuma manzanka ya ce a'a da annabinka da ka aiko to wannan ya nuna mana muhimmancin wannan addu'a tana daga cikin Allah wato adkar na bacci kuma ya nuna mana kan cewa alfazu dhikr da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar tauƙifiya ne daga Allah ake ciro su shi yasa kun gani maimakon ka je ka yi wani zikiri da wani duk da yake zikiri ya halatta da kowane lafazi mai ingantacciyar ma'ana an maimakon ka je ka yi zikiri da wani lafazi na wani bawan Allah wanda ake ganin masa mutumin kirki ne bawan Allah salihi maimakon ka je ka yi wannan in ma ya tabbata cewa na bawan Allah ne ka ji ka yi zikirin annabi sallallahu alaihi wasallam domin zikirin annabi sallallahu alaihi wasallam kowane lafazi yana da matsayi da an canza shi gyara yake yi yanzu ka gani a nabiyikan ladhi arsalta annabinka da ka aiko wa rasulikan ladhi arsalta manzanka da ka aiko ba za a ce duk ma'anar ɗaya ba ne? malaman hadisi wajen riwaya in aka zo ƙalin qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ko ƙalin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sukan ce duk ɗaya ne kowanne ka faɗa ɗaya ne amma kaga anan kaga duk ma'anar ɗaya ne saboda ba haka shi ya faɗa ba sai ya gyara masa wanda ya nuna mana lafuzan annabi sallallahu alaihi wasallam suna da girman gaske amma kaga nan sai kaga ga lafuzza da suka zo na istighfarin annabi sallallahu alaihi wasallam sai kaga an manta da su ba su ake ba ga salatin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu har an manta da shi ha manta da shi mutane ma cewa suke ma wai a cikin ma salatin da ake yi bayan sallah za ka yin wani salatin ba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ba ga wanda ya koyar wanda sai da ya jira wahayi ya zo masa daga Allah sannan ya koyar don ga wannan hadisi yana da wannan darasin muhimmi da ya kamata mu kula da shi duk abin da aka ce a duk wani zikiri da za ka to ka kaddamar da na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shine ladabi ba a ce zaka iya yin zaka iya yin zikiri da lafazin da waɗansu salihai suka yi ko kuma kai kanka wata ma'ana wadda take ingantacciya kai kamar yanda Abu Sa'id al-Khudri idan ya tashi da daddare zai ce ilahi gharatin nujum wa namatil uyum wa anta wa namatil uyun wa anta al-hayyul qayyum kaje yake faɗa wannan ba lafazi ne ma'thur ba amma yake faɗa saboda yana girmama Allah yana yana yana sallama sha'aninsa ga Allah to amma idan har zaka wannan ya halatta to amma ladabi ka kaddamar da wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ne kamar musamman zikirin safa da yamma ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar yace wanda ya faɗi kaza a farkon safiya da kuma ƙarshen dare ga ladan da zai samu wanda ya faɗi kaza ko ku yi faɗa ku fadi kaza da safa da yamma duk ka tsallake ka je ka ɗauko wani daban kana yi ka bar na annabi sallallahu alaihi wasallam ai ko ya halatta ka mugusta ladabi ba kai ladabi ba ga wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ka bai shi gaje ke na wani to wannan wannan hadisin wato umda ne jigo ne akan wannan babin wanda yake nuna mana muhimmancin takayyudi da kuma muhimmancin neman albarka ta hanyar ruko da alfaz da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar lafuzza da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar wajen zikirin lokuta daban-daban da halaye daban-daban kuma wannan ya nuna abinda imamul bukhari rahmatullahi alaihi wannan kun ga wata irin gwaninta ce tun tunda zai kare littafin alwala sai ya kare shi da alwalar da ake yi in an za a yi bacci wato dare ya yi sai gari ya waye an gama <laughs> Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad